Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wakiri na daren yau Laraba 19 ga watan Oktoban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wani bincike akan sha'anin tsaro a Najeriya ya nuna cikin watan Satumban da ya gabata sama da mutane 800 ne 'yan ta'adda suka kashe. kana wani hadarin kwale-kwale a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ya hallaka mutane goma sha biyar kamar kowane daren ranar laraba yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda aikin hannu ke taimakawa jama'a wurin dogaro da kai da hassan umar tambuwal ya shirya mana muna kuma dauke da labaran wasanni to amma kafin nan ga da labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar ta ɓaci ta soja a yankuna hudu na Ukraine waɗanda sassan su ke karkashin ikon sojojin Rasha yayin da dakarun kiran ke ci gaba da kwato yankuna da suka mamaye a gabashin kasar Putin ya faɗa a wani zama ta yanar gizo da kwamitin sulhu a yau Laraba cewa ya rataɓa kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci ta soja a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine, waɗanda Rasha ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba a watan da ya gabata. Nan take Putin bai bayyana matakan da za a ɗauka a ƙarƙashin dokar sojan ba, amma ya ce umarnin nasa zai fara aiki tun daga tsakar daren rana Alhamis. Dokar ta sa ta ba hukumomin tsaro kwanaki uku don gabatar da takamaiman shawarwari. Matakin na Putin ya zo ne a daidai lokacin da shugaban yankin Carson da ke kudancin Ukraine da Rasha ta naɗa ya ce an fara kwashe dubun dubatar fararen hula da jami'an Moscow da aka naɗa ke fuskantar dannawar sojojin Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗa yau laraba cewa za ta dakatar da tsarin yin allurar rigakafin cutar kwalara sau biyu na wani ɗan lokaci inda za a miye gurbinta da allura ɗaya saboda karancin allurar rigakafin da karuwar barkewar cutar a duniya. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shawara ta musamman ta nuna irin mummunan yanayi da tarin allurar rigakafin kwalara ke ciki a daidai lokacin da kasashe irin su haiti siriya da malawi ke yaƙi da barkewar cutar mai saurin kisa wacce ke yaduwa ta hanyar cuɗanya da gurɓataccen ruwa da abinci daga ranar tara ga watan oktoba haiti ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar talatin da biyu da mutuwar sha takwas daga cutar yayin da ake jiran a tabbatar da waɗanda suka kamu Hukumar ta WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa yau Laraba cewa tsarin dabarun zai ba da damar yin amfani da allurar rigakafin a cikin ƙasashe da yawa a daidai lokacin da cutar kwalara ta yi kamari a duniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Kamar ta ce an samu bullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya. da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a kawuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Jami'an ma'aikatar lafiya na kamar sun ce an samu sabbin ɗaruruwan mutane da suka kamu da kwalara a kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya, inda mutane sha bakwai suka mutu tare da wasu fararen hula da dama a cikin mawuyacin hali a asibitoci. Yau Laraba gwamnatin jihar tsakiyar Afirka ta ce adadin waɗanda suka kamu da kuma waɗanda ake zaton sun kamu da cutar na iya karuwa yayin da masu aikin jin kai ba sa iya balaguro zuwa garuruwa da ƙauyuka da ke da wahalar shiga. Gwamnati ta ce rashin tsaro daga har-haren ta'addancin Boko Haram da ke ci gaba ya hana ma'aikatan agaji bayar da agaji ga waɗanda ake zaton sun kamu da cutar kwalara a wasu yankuna da ke kan iyaka arewacin kamar da Chadi da Najeriya. Da yammacin jiya talata ƙasar Koriya ta Arewa ta harba manyan bindigogin artillery a cikin ruwan gabar tekunta. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa ta harba harsasai kusan 100 a gabar tekun yammacinta da kuma wasu harsasai da 150 a gabar tekun gabashin ta koriya ta kudu ta kira kaddamar da harin a matsayin ainihin kare yarjejeniyar dubu 2018 da aka cimma da nufin rage tashin hankali tsakanin kasashen biyu wata sanarwa da kafar yada labarun koriya ta arewa ta fitar ta ce ta ɗauki matakin ne a matsayin martani ga tsokanar soja da koriya ta kudu ta yi a jiya talata Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin biza don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya. Yayin da birnin ke ƙoƙarin dakile ficewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya. Babban jami'in gudanarwar John Lee ya faɗa yau Laraba cewa sabon tsarin mai suna Top Talent Scheme zai baiwa waɗanda ke samun albashin dala Hong Kong miliyan biyu da rabi a shekara kwatankwacin dala amurka 318,472 ko fi da kuma waɗanda suka kammala karatu a manyan jami'o'in duniya su yi aiki ko neman damar maki na tsawon shekaru biyu a birnin yunkurin jawo hankalin kwararru zuwa hong kong na zuwa ne yayin da ɗaruruwan mazauna birnin suka bar birnin a cikin 'yan shekarun nan sakamakon taɓarɓarewar yanayin siyasa da tsauraran matakan shiga na covid-19 da aka saka a yawancin lokacin annoba Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. wani bincike kan sha'anin tsaro a najeriya ya nuna cikin watan satumban da ya gabata kadai sama da mutane 800 ne 'yan ta'adda suka kashe yayin kuma da suka sace sama da karin wasu mutane 300 Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Shugaban kamfanin tsaro wato Beacon Consultant da suka gudanar da wannan bincike Dr. Kabiru Adamu ya mun karin bayani. Farko mun yi nazarin ababen da suka faru a cikin watan gaba daya inda muka diba ababe kusan guda biyar wato gaba daya menene shi matsalar tsaron yake nuna wana to a ƙarƙashin wannan sai muka gano cewa an kashe mutum ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari takwas da sittin da ɗaya a cikin watan tara ɗin nan to a wannan kuma sai mun gane cewa an riba a yankuna kenan na guda shidda wanda ake da su a nigeria sai muka gane cewa an kashe kashi sittin da da ɗaya ɗigo bakwai na wannan 861 eh, daga arewa maso gabas ne aka same su sannan kashi 20 da digo daya a arewa maso yamma sai kuma kashi 8 da dan digo a kai digo hudu a kai arewa ta tsakiya kenan sai kuma kaso uku da digo bakwai daga kudu maso gabas kaso uku da digo shida daga kudu wato na yankunan niger delta sai kuma kaso biyu da digo shida daga kudu maso yamma to in ka hada alkaluman arewa guda sashe yankunan nan guda uku na arewa za ka ga cewa an samu kusan kashi tamanin wato mace-macen da aka samu a wannan yankin kusan ma iya kusa ya kai kashi casa'in. binciken ya kuma nuna ba wani babban sauyi da aka samu abin bai karu ba dan karu wanda ya ba wanda ya ba ne a watan bakwai an samu mutum ɗari takwas da hamsin da shida a watan tara kuma an samu mutum ɗari takwas da sittin da ɗaya wanda aka kashe shi kan shi za ta jima dan kuɗin fansa ba wani canzawa ya yi sosai ba. Kinetic and non-kinetic operations were conducted in the various theater operations which recorded significant results. Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar kenan. Major General Musa Dan Madami ke karin bayani akan irin hoɓɓasan da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. As they conducted operational activities in villages, mountains, towns and cities. To sai dai kuma masanin tsaro Major Bashir Galma mai ritaya ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka. Wato matakan da za a ɗauka wato abu da ake kira holistic effort shine ba zai yiwu a ce don wani wuri an ga ta'addaci ya rage a sake rage sojoji ko kuma jama'an tsaro a'a a yi kokari a ƙara yawan jama'an tsaro nan da kuma ƙara ma su jama'an tsaro nan ƙwarin gwiwan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai ne da wannan rahoton. har yau a najeriya hadarin kwale-kwale na ci gaba da daukar rayukan jama'a duk da matakan da mahukunta ke shan alwashin dauka na magance rage mutuwar jama'a idan aka samu hadarin kwale-kwale wannan dai na zuwa ne lokacin da hadarin kwale-kwale ya hallaka mutane goma sha biyar a Sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya daga Sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar barazana saboda wanzuwar matsalolin da ke zama sanadin salwantar rayukan jama'a da dama duk da matakan da ko da yaushe mahukunta ke cewa suna ɗauka na rage irin waɗannan matsalolin a sakkwato da ke arewa maso yammacin najeriya haɗarin kwale-kwale ne ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha biyar a yankin shagari da ke kudancin jihar shugaban karamar hukumar shagari aliyu dantanen shagari ya bayyana yadda lamarin ya faru to hadarin jirgin ruwa ne mun ka samu jarba jiya da marice ko ta rana zuwa dai da marice eh, wanda ya shahi mutum goma sha biyar suka rasa rayukansu garuruwa hudu ne abin ya shafa ya eh, ga mun zo gari na farko inda suke da mutum hudu da eh, akwai garin da aka ce ma gidan raket sannan akwai gari na gaba gidan dawa shi ma mutum uku sannan akwai gari na gaba sabon garin suluba mutum bakwai akwai wani can tsallake da dalilai da mu yi tsallar jana'iza akwai yarinya wadda ita ma yarinya guda duka mutum goma sha biyar ne ok to kamar za su je wani wuri ne eh to za su je wurin maulidi ne duka garuruwan suka taru a tahiya daya eh za su tsallaka can ne tsallake ake maulidin ba Eh, sai suka samu wannan hadarin wanda ya duka mutum ashirin da biyar ne cikin jirgin mutum goma dai su sun hita yankin shagari dai ya sha fuskantar wannan matsala ta hadarin kwale-kwale wanda kuma yake zama sanadin salwantar rayukan jama'a da dama abin da ma ya sa har wani lokaci gwamnan sokoto a wata ziyara da ya kai a yankin na ta'aziyya sanadiyar hadarin kwale-kwale ya yi alwashin samar da riguna masu taimakawa wajen hana nutsewa cikin ruwa idan aka samu irin wannan matsalar kuma na tambayi shugaban karamar hukumar ko alkawalin na gwamna ya samu cika ya zuwa yanzu insha Allah wani lokaci bisa ga bisa ga alkawalin da mai girma gwamna ya mana ko wani lokaci insha za a same su da jimawa dai masharanta ke tsokaci akan haɗurran kwale-kwale da yadda ya kamata mahukunta da ma jama'a su kula domin samun raguwar matsalolin farfesa bello bada mai sharhi akan lamuran yau da kullun na ganin cewa daga cikin abubuwan da ke kawo matsalar akwai amfani da tsofaffin jirage da jama'a ke yi. Na biyu ana musu lodi fiye da abin da ko da sababbi ne suke iya ɗauka. To a nan ne da su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a ɗaukar fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a ɗaukar fasinjoji da shi da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa gudata in ta salwance ta tafi matsalar hadarin kwale-kwale da ta jima tana ɗaukar rayukan 'yan najeriya baya ga wasu matsaloli da ke salwantar da rayukan jama'a kamar ayyukan ta'addanci ko haɗurran mota da dai makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan faifan. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda aikin hannu ke taimakawa jama'a wurin dogaro da kai da hassan umar tambuwar ya haɗa mana aikin hannu aiki ne da mutane da yawa manya da matasa ko don suna koyonsa don dogaro da kai ko kuma suna sanya 'ya'yansu da 'yan uwansu su koya don amfanin gaba tare da dogaro da kai da taimakawa jama'a na ziyarci wata unguwa a cikin birnin ibadan mai suna sasa ibadan inda ni karo da babban garejin gyaran motoci samfurin ƙirar honda kowace iri mallakar wani dan arewacin najeriya mai suna oga Musa Dahiru tare da yaran aikinsa da sun ka hada da Yarbawa, Hausawa da ma mutanen kasar Nijar suna ta hidima wajen gyaran motoci kirar samfarin Honda iri-iri. Daga bisani da aikin ya dan lafa sai ni tattauna da Oga Dahiru da kuma yaransa a game da gyaran Honda. Sunana Dahiru Hamid. Menene takamaiman aikinka? Mechanic. Me kake gyara? Ina gyaran Honda. kwando da nan kala nawa ne? Hondodi suna da yawa tun mun fara gyaran su tun daga 1981 modern da muka fara ya kare muka dawo 1982 zuwa 83 har 84 accord daga nan wayannan halaye kuma 86 kuma ya fara fitowa da muka gama da 86 kuma sai modern shi ya kare sai aka dawo 90 90 shi na ake ce musu hala muna yin su 91 92 93 har 94 suka gama sai aka dawo bulldog ya fara fitowa ya fara shi ma daga 94 zuwa 96 97 budda kuma sai ya tsaya sai wani ana ce mata honda bullet shi kuma ya fito daga dan sai honda 2006 zuwa 2007 su ma suka fito hennessy da yansu ta kare iwodi e ya fito iwodi e ta kare sannan continue ya fito ta nan evil spirit ana yin shi yanzu shi ake yayi duk waɗannan kaloli ko samfanin honda da ka faɗi wace cikin su ta daraja ko girma tun farko dai wanda fi daraja 86 model amma yanzu an gama yayinta. ta daga Nan hala ita ma ta yayi shi ma an gama sannan baby boy shi ma ta yayi kaga wayannan uku nan amma yanzu dai wanda ake ji da su yanzu EOD zuwa 2008 su ake ji da su yanzu a cikin wannan samfurin Honda wace tafi wahalar gyara wanda tafi wahalar gyara akura MDS shi layin akura take Honda akura ne shi sannan akwai wani roba Honda ne suka yi shi amma wasu suna zuwa da injin Honda wasu suna zuwa da injin roba to wanda ya zo da injin roba nan shi ma yana da wahalar gyara to wane samfuri na na honda kuma ya fi saukin gyara dukkan su kusan suna saukin gyara ba su ba da wahala don kai gyara ta za a daukan gyara fiye da toyota anan ibadan yaya gyaran fanda yake tafiya nan ba ta da yawa kamar arewa amma tunda dai aka samu yanzu ya gurgudu muna samu kullum muna taɓa yi yanzu kana iya haɗa injin kowace honda insha Allah in dai kayan shi na nan ba wanda muka nema kayan shi muka rasa ba muna haɗa kowace mu wargaje ta mu haɗa ta har giyan ta ma muna yi ka taɓa haɗa wata honda wadda ta baka wahala da ba za ka iya mantawa ba ba? Gaskiya zai wuya. Kamar shekaru nawa ka ɗauka kana wannan aiki na gyaran Honda? Da na fara koyo na yi shekara hudu da rabi na koyo. Daga nan na yi Freedom 99. Wato Allah dubu ɗaya da ɗari tara da tisa'in da tara. Yawwa da na yi Freedom na fara nawa na kai na shekara 2000. To tun da na fara dai zuwa yanzu har zuwa yanzu dai ina kai. A nan gari Ibadan ka koyi gyaran Honda? A nan gari Ibadan na koyi Honda a Bodija Mechanic Village. Ka koya ma wani wannan gyaran Honda? Na koya ma mutane guda hudu wanda na sallame su ba sunan kaɗan daga cikin mutanen nan na sallame kayode na sallame sunisi na sallame bidemi na sallame ahmed ko akwai wani abu da ka yi a cikin gyaran honda da ba za ka imantawa ba na shigaba na yi aure a ciki na yi gida a ciki na yi mota a ciki kuma iya gurgudu dai abubuwa na bukatu na komai dai a ciki yake yanzu cikin yan uwanka akwai wanda ke gyaran honda a babu ni kadai kana son ɗanka ya gaje ka wajen gyaran honda ina so ba na so ina so yi gama da makaranta tukuna. gama sannan ya dawo ya shi ci gaba da koyon aiki abdullahi rahim aikin panel bita mu muna yin shi kowane aiki aka kawo mana ko general body ko azan moto ko za a yi facin mota ne ko inda ya ribe a cikin mota shi na kawo jara waɗanne irin motoci kake wa panel bita ni ba motan da bana yi amma nan garajin nan da nake a garajin ogarairu su onda koyi suke yi amma ni ba onda koyi nake yi ba kowane mota ne nake yi kana aiwa babban mota kamar samu titiri ko balbo panel bita anything trailer ne ba na yin shi amma kan kananan mota ana yin shi kamar kananan motoci yanzu irin mazda irin nissan irin toyota irin limousine duk kana yi musu panel bita insha Allah ba wanda ba za a yi musu panel bita ba kamar kwana nawa kake doka kafin ka wa karamin mota guda panel bita ka kare ka tadda ko mada duka mm, in ba accident moto ne accident moto ne za a ce za kawo da ba za a ce wayi kwana kaza za kare shi ba ma da motan da ya ribe ne ko za miki yake shi ne za a ce wai to kwana kaza za a kare shi ko akwai wata mota da ka taba panel bita ta koma kamar sabuwa daras akwai su ba guda ba ma ba guda uku ba ba biyar ba faɗa min kaɗan daga cikin waɗannan samfurin motoci an taba kawo EOD na mai gidanmu ne ma da ya siya to da aka jara shi in aka ce wai shi ne motan da aka saya lokacin za a ce karya ne ba shi ne. a sowa ya koma yarinya ka gane magana na to amma ana zargin cewa sau da yawa wani panel bisa sai kun amfani da body filler wato abin miki keke ko da. ba wai aikin fanal bita na kware bane me za ka ce mm, aka ne akwai inda lankwashe in ba mike shi sosai ba ana filin din shi da body filler amma duk na aikin nan kaman nan kasan ana bita ba amfani da body filler su pinta ne suke amfani da body filler can kaduna inda na koya aiki shine mun yi aikin fanal bita mu ne za mu yi body filler kafin a kai ma fanta me yasa ka bar kaduna ka dawo nan ibadan kana tada ko mada yakin nan na ka tafiye kore ne a kaduna ya dawo da ni nan ibadan to a yanzu yanzu an samu zaman lafiya za ka koma kaduna to tunda an riga an sanya nan kuma na je can gan na sama sabon ido kuma kenan shi yasa ni zan yan zama nan yanzu ba sai na koma can ba kana jin daɗin wannan aiki na tada komada eh ana jin daɗin shi kaman nawa kake tada komadar mota guda irin aikin da yake jikin motan shine za a ce wai kaza ne za ya karba to inda ya rabe sosai ne to ka san yanzu material duka material ta yi tsada to za a ce wai za ya karba kaza duk inin irin aikin da aka kawo dawo ne za yi masa irin cajin shi na musa lima musa me yasa ka shiga koyon gyaran mota kamar honda saboda na ga yana burge ni saboda kuma zuwa gaba amfani na ne zai taimake ni zuwa gaba ka taɓa koyon wani abu kafin ka zo ka koyi gyaran mota yanzu a'a wannan gyara kamar yana biya ma bukata eh to yanzu kamar a ce ka gyara wani abu a cikin jikin mota za ka iya gyara eh zan iya ko da cikin injin a bantin kai wurin ba kamar strict shoba haka ko a ce birki ko a ce ball joint haka ya lalace duk zaka iya gyarawa eh ta wajen nan zan iya gyarawa kamar da mi da mi ka kai kwarewa wurin gyaran honda a kafa irin su one soba su ball joint su wajajen styro na kwarewa wajen bayan honda ko akwai wata mota da zaka iya gyarawa kamar toyota mazda da nissan a honda kawai ka sani eh, eh honda akwai na sani to da a ce ka zo ka koyi gyaran sauran motoci zaka zo ka koya eh inda ana yi zan koya kamar in shi mai gidanka shi na koya ma za ka yi? Eh zan yadda. To yanzu karkashin wa kake koyon gyaran wannan mota? Shin oga ta yiwu. Tun wani lokaci ne ka fara koyon wannan aikin? Nan da akalla yanzu kam shekara ta ɗaya. Da fara koyon wannan aikin. Eh. To ya aikin na ci gaba? Yana ci gaba. Me za ka gaya ma yara matasa irin ka? Abin da koyon gaya musu dage su koya aiki. Saboda aiki yana da amfani zuwa gaba. Kaziru. Me ya jawo ra'ayinka na shiga gyaran mota? Baba na ya sa ni ya ce yanzu in fara aiki. Wani gari ka fara koyon gyaran mota ko kuma ka fara gyaran mota? A ni ban taɓa fara ban taba koyan mota ba in ba nan ba wannan gareji na oga dahiru yi da ke unguwar sasa ibadan ba abin da kake gani yana kai kawo a cikin garejin sai motoci samfurin honda ko wace iri hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya to madalla a gaishe ka yanzu ko ga Ridwan Muktar Abbas da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana kete zai yi takarar shugabancin wafo b a taron ta ranar asabar 15 ga watan oktoba a ivory coast wannan ya tabbata ne bayan babu wanda ya gabatar da kansa ya yi takara da shi don haka za a sake zaben shugaba keta edwin samian kirk ya shugabanci ƙungiyar ta nahiyar afirka ta yamma wani tsawon shekaru hudu kuma nan gaba kasance cewa ya gaji jibrilahi mahamedu na nijar wadda ya yi murabusa a watan mayu shekara ta 2021 tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana dr yahun yahuta maklo ya nace cewar lallai ilaila sai an je ayu ya kasance a cikin 'yan wasan black stars sha ɗaya na farko a gasar cin kofin duniya an rinka nuna damuwa ainihin game da wasan ayu gabanin gasar cin kofin duniya inda wasu ke kiran a fara gasar da shi a benci sai dai yahuta maklo ya yi imani ɗan wasan mai shekaru 33 na da tilin abin da zai bai wa 'yan wasan a matsayin shugaba a kan fili da kuma wajensa. Ya ce kasar kuskure ne a zaunar da kaftin ɗin Black Stars. Kuskure ne daidai a yi ɗan wasa ne mai kyau kuma ya yi wa ƙungiyar an gani ina jin sai dai muhimman tashi mu bari ya taka muhimmiyar rawa a Qatar in ji shi. Tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Fred Papo ya ce House of Oak da san cika duk baki ɗaya ne sun ka jawo kansu irin abin da ya same su a afirka zakaran kwallon kafar burkina faso rc kadiogo ta yi waje da asanti kotoko daga caf champions league yayin da as e mako na mali ta shure ku waje daga caf confederation cup fred bapo ya ce club sun biyu na ghana sun gaza ne saboda lalacin manijojinsu waɗanda tun kansu shiga gasar sun ka faɗi babban abin da ya da clubs biyu musamman wato kwata-kwata House of Oak shine sun sauke duk 'yan wasan da sun ka kai su wannan matsayi kama a soma gasar in ji shi. Wani kocin ɗin ƙasar Zambia George Chicken Lwandamina ya ƙaryata rahotannin cewar ya nemi matsayin babban kocin ɗin House of Oak tsohon babban mai koyarwa na Zesco United da Azan FC da Chipolo Polo ya fito ƙarara ya musanta gabatar gabatar da bukatarsa ga aikin rahoton na dai suna ta yawo a kafafen jaridu a ghana tun farko-farkon makon nan cewar mai shekaru 59 na sha'awar kama wannan aiki wahas of oak ya ce ba ni da wani agent a nan kasar watakila a cikinsu ne wani kamika shahada na don wannan matsayi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar ta ɓaci ta soja a yankuna hudu na Ukraine waɗanda sassan su ke karkashin ikon sojojin Rasha yayin da dakarun kiran ke ci gaba da kwato yankuna da suka miya a gabashin ƙasar. Putin ya faɗa a wani zama ta yanar gizo da kwamitin sulhu a yau Laraba cewa ya rataɓa kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci ta soja a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine. waɗanda rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a watan da ya gabata hukumar lafiya ta duniya da who ta faɗa yau laraba cewa za ta dakatar da tsarin yin allurar rigakafin cutar kwalara sau biyu na wani ɗan lokaci inda za a miye gurbinta da allura ɗaya saboda karancin allurar rigakafin da karuwar barkewar cutar a duniya hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce shawara ta musamman ta nuna irin mummunan yanayi da tarin allurar rigakafin kwalara ke ciki a daidai lokacin da kasashe irin su haiti siriya da malawi ke yaƙi da barkewar cutar mai saurin kisa wacce ke yaduwa ta hanyar cuɗanya da gurɓataccen ruwa da abinci ƙasar kamar ta ce an samu ɓullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da chadi da najeriya da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a kawuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Da yammacin jiya talata ƙasar Koriya ta Arewa ta harba manyan bindigogin artillery a cikin ruwan gabar tekunta. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa ta harba harsasai kusan 100 a gabar tekun yammacinta da kuma wasu harsasai 150 a gabar tekun gabashinta To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba yakub Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.